daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. قد استمع muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar. Kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salo Katsina inda ya karato mana tarihin wasu mai batutuwa suka faru a cikin tarihi a rana mai kamar irin ta yau. bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda shi ma ya kawo mana muhimman batutuwan suka faru a faɗin duniya da ƙarshe za mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula wanda zai tsokaci kan bautar su shafi lafiyar ku da kuma za a magance cututtukan da ake kamuwa da su kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen shirshen namu kuma mu ta tamu amma kafin nan lokaci ya za a gyara zama domin kuwa za a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙasashen Iran da Azerbaijan sun amince da ci gaba tuntubar juna domin warware duk wani rikici. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, kisan ƙare dangin Isra'ila ta yi a Gaza shine na farko da ya fi jan hankalin duniya. Ƙungiyar ECOWAS ta tura soji zuwa jamhuriyar Benin don daƙile junkurin juyin mulki da bai nasara ba. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙasashen Iran da Azerbaijan sun amince da ci gaba da tubar juna domin warware duk wani rikici. Min sanokin wajen kasar Iran Abbas Arakci da kuma shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev a birnin Baku sun tattauna kan dangantakar da ke tsakaninsu da kuma hanyoyin da za a bi wajen warware kalubale da ake fuskanta. Ƙasashen Iran da Azerbaijan suna da alaƙar al'adu da tarihi mai zurfi a tsakaninsu, kuma duka ɓangarorin biyu sun da game da muhimmancin ci gaba tattaunawar diflomasiyya domin kaucewa rashin fahimta a tsakaninsu. Tattaunawar tasu ta kunshi haɗin gwiwar siyasa da lamarin da ya shafi makwabtaka da kuma hanyoyin kowace dangantaka tsakani. Kana kuma ya isar da saƙon gaisuwar shugaban ƙasar Mas'ud Pezeshkian ga shugaban ƙasar Azerbaijan da kuma aniyarsa ta ganin an ƙara zofa dangantaka da ke tsakaninsu. A nasa ɓangaren shugaban ƙasar Azerbaijan Aliyuf ya bayyana shirinsa na yin amfani da kowace irin dama ta ƙara ƙarfa dangantaka tsakani kuma ya bayyana ziyarar da shugaban ƙasar Iran pazikiyan ya kai a baya-bayan nan a matsayin mai tarihi kuma ta rawa sosai wajen ƙara samar da ƙarfin ko kuma ƙara samar da ƙarfin fahimtar juna a tsakaninsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kisan ƙaye dangi da Isra'ila ta yi a Gaza shi ne na farko da ya fi jan hankalin duniya sosai. wakiliyar musamman ta Masar Ɗinkin Duniya kan yankin Falasɗinu da aka mamaye Francis Albanese ta bayyana irin halin da ake ciki a yankunan Falasɗinawa da Isra'il ta mamaye a matsayin wani bala'i ta kuma ce shi ne kisan kare dangi na farko da ya da hankalin duniya sosai. Da take bayani wajen rufe taron da aka gudanar a birnin Doha na ƙasar Qatar a jiya Lahadi ta bayyana cewa kusan komai ya lalace a yankin wanda hakan ke nuna kusan rushewar harkokin siyasa da taɓarɓarewar tarbiyyar al'umma. Wannan ba shi ne kisan kare dangi na farko a tarihin ɗan adam ba, wannan shi ne kusan karo na uku na kisan ƙare dangi idan bai zama na hudu ko na biyar ba da ya faru a tsawon rayuwata amma wannan shi shine kisan kare dangi da ya farkar da al'ummar duniya kuma ta mayar da martani a kai falasinawa sun ba mu damar mu ga yadda doka take a hannun masu ƙarfi babbar kotun duniya mai hukunta da laifukan yaƙi tuni ta riga ta bayyana a fili cewa isra'ila ta kawo ƙarshen mamaya kuma ta janye sojinta baki ɗaya kuma ta rusa matsugunan yahuda an sharawi zona ta gina da kuma takardar da ta wato da kuma dakatar da kuma dakatar da lalata muhimman gine-gine na Falasɗinawa amma ko kuma wannan shine adalci da ake bukata. Ƙungiyar ECOWAS ta tura soji zuwa jamhuriyar Benin don daƙile juyin mulki da bai yi nasara ba. Ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta sanar da turan dunar ko ta kwana domin taimakawa sojin jamhuriyar Benin wajen kakkaɓe sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar. A wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta yammacin a yammacin jiya Lahadi ta ce, shugaban ECOWAS bisa ga amincewar shugabannin gashin ƙungiyar ya amince ya tura dakarun ko ta kwana zuwa jamhuriyar Benin nan a nan take. Dakarun sun kunshi soji da ƙasashen Najeriya, Saliyo, Cote d'Ivoire da kuma ƙasar Ghana, kuma za su taimakawa gwamnati da kuma dakarun jamhuriyar benin wajen kare martabar dukundin tsarin mulkin ƙasar da kuma mulkin demokuraɗiyya. rahotanni daga jamhuriyar benin na nuni da cewa an kama sojoji da dama bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba mutanen da aka kama sun hada da waɗanda ke ake zargi da jagorantar yunkurin na juyin mulki a wata sanarwa da ya yi a gidan talabijin ɗin ƙasar ministan harkokin cikin gida na ƙasar benin Alasan Saidu ya bayyana cewa dakarun ƙasar sun yi nasarar daƙile yunkurin bayan da soji suka bayyana a gidan talabijin na ƙasar suna ikirarin cewa sun tsige shugaba Talon. To ma saurare kada ku sha'afa waɗannan labarai fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla, yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi da haran da RSF ta kai a makarantar ƙananan yara da ya kai da sanadiyar mutuwar yara ƙanana guda tamanin. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi da haran da RSF ta kai kan wata makarantar ƙananan yara a kudancin Sudan da ya kashe ɗimbin faran hula tare da jikata da dama. mafi muni a baya bayan nan da ƙungiyar ta kai a kwanan take yi na ci gaba da ƙwace yankuna a sassan ƙasar. akalla mutane tamanin mafi yawancin su kananan yara ne suka mutu a haran da mayakan RSF suka kai bayan da suka jefa mai kan wata makarantar ƙananan yara da ke garin Kalogi na yankin Kurdafan a kudancin Sudan. Rotanni sun ce hare-hare guda uku da rsf ta kai a yankin a lokaci guda inda a farko mayakan sun jefa mai a makarantar ƙananan yara gabanin kai hari a wani asibiti kana daga bisani kuma suka jefa kan wani bom suka jefa wani bom din kan wanda ke kokarin wato kai dauki a makarantar ƙananan yara shugaban gwamnatin wato garin na kalogi da harin ya faru isamuddin al-sayyid ya ce yanzu haka dai babu sadarwa a garin sai dai ta hanyar amfani da stanlink kuma tsagin RSF da Abdulaziz Halilu ke jagoranta shi ne kaddamar da hararen da a kai kan wata makaranta ta ƙanan yara a yankin. To da ƙarshe za ku cewa Iran da ƙasashen Afirka sun ɗaura ɗamarar ƙarfa alaƙar kimiyya da kiwon lafiya tsakaninsu. su. a cikin wani taron haɗin gwiwa da aka yi tsakanin iran da sauran jakadun ƙasashen afirka guda goma sha tara da sauran jami'an gwamnatin ƙasar iran sun jaddara game da mahimmancin yin aiki tare a ɓangaren ilimi bincike da kuma kiwon lafiya da kuma yadda za a ƙara ƙarfa alaƙa tsakanin iran da kuma nahiyar afirka taron ya nuna irin ci gaban da aka samu daga yin aiki tare na lokaci bayan lokaci zuwa haɗin gwiwa mai tsawo da Iran ta hanyar ilimi da kiwon lafiya da kuma yin aiki tare a ɓangaren kimiyya da nahiyar Afirka. Wannan abin da aka ƙirƙiro zai tunkari barazanar da aka yi fuskanta ne na yaudarar na kuma na yaɗuwar cututtuka, ƙarancin magani da kuma ayyukan lafiya a yankunan karkara a nahiyar Afirka. Jami'ar ilimin ko kuma jami'ar ilimin likitanci da ke nan birnin Tehran ta ce ba wai kawai ta ɗauki kanta a matsayin jigo a ɓangaren ilimi ba ne har ma a matsayin wata madogara wajen ayyukan kiwon lafiya na ƙasa wanda zai iya jurewa takunkumi ta hanyar buɗe ɗakunan gwaje-gwaje cibiyoyin bincike da kuma shirye-shiryen ilimi ga abokan hulɗa a afirka iran tana son gina gada mai tsawo ta yin haiki ko kuma ta yin haɗin gwiwa na kimiyya da nahiyar afirka ta masu wurare ƙarshen labaran duniyan kenan. barkan mu da warhaka da kuma da mu a cikin mu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da amurka ta ɗauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar ikwanul muslimin a cikin jerin ƙungiyoyin yan ta'adda da fatan masu saurare sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. shugaban kasar amurka donald trump ya ba da umarnin rataba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan kungiyar ikhwanul musulmin a matsayin kungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta biyu da goma sha uku ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma kasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, haɗe dawar Larabawa da suke ganin ƙungiyar ikhwanul muslimin a matsayin barazana ga zaman lafiyar su. don haka kila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin. Haka zalika, ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa, ƙila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai, tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan, Masar ba kawai, domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul Muslimin. Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka, domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin ƙungiyar ta ba su mafaka. Saboda haka, duk wani matsin lamba da Amurka za ta yi wa Turkiyya na ɗaukar mataki kan ƙungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon bayansu kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan kungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa kungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikhwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. Ko kun san. Jama'a masu rari Assalamu alaikum. Yau Litinin takwas ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jama'a thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekara ta 1820 sannan kuma ya fara karatu a gaban iyayensa sannan daga ba ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu inda ke ganin cewa mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya gani ko kuma ya taɓa. ya musanta samuwar ruhi sannan kuma yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne kawai da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin da yake tafiyar da duniya wanda take tafiya a kansa ba spencer ya rubuta wasu littafai inda yake bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa da gaske littafin da ya rubuta akwai littafin nan na principles of psychology sai kuma littafin sa mai suna fundamentals of social sciences da kuma littafin principles of biology saurare ko kun san cewa shekaru 111 da su gabata a rana irin ta yau takwas ga watan disambar shekara ta 1914 aka gwabza yakin falkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da turawan ingila an gano tsibirin parkland a ƙarshen karni na 16 miladiya sannan kuma turan faransa suka mame tsibirin a shekara ta 1764 bayan haka kuma aka gano arzikin man fetur a cikin wannan tsibiri a nan ne turawan ingila suka kwace iko da tsibirin baki ɗayansa kuma har yanzu ƙasar birtaniya tana iko da tsibirin na parkland wanda halin yanzu ake kiransa da malvinas wanda argentina ta buƙaci birtaniya da ta mayar mata da shi amma ta yi watsi da buƙatar da ƙasar argentina ta gabatar masu saurari ko san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1949 tsohon shugaban kasar china jin kanche bayan ya sha kayi a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin kasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang yana samun goyon bayan amurka kai tsaye saboda haka aka kwace kujerar kasar china a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka baiwa taiwan shekara ta 1971 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya mayar wa kasar china kujerarta a majalisar ɗinkin duniya daga lokacin ne kuma taiwan ta rasa kujera a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau majalisar ɗinkin duniya ta bada rahoton cewa gwamnatin kasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein ce ta fara tsokanar kasar iran tare da mamayar wasu yankuna na kasar ta iran shekara ta 1980 wanda ya kai kasashen biyu ga gwabza yaƙi na tsawon shekaru takwas a jere babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na lokacin habia press ya bayyana cewa mamayar da gwamnatin kasar iraki a ƙarƙashin jagorancin saddam hussein ta yi wa wasu yankuna na kasar iran ba bisa ƙa'ida ba shine babban abin da ya jawo gwabza yaki a tsakanin kasashen biyu kuma dole ne gwamnatin kasar iraki ta biya diyar dukkanin asarori wanda ya jawo a kasar iran sanadiyar wannan yaki ranar 22 ga watan satumban shekara ta 1980 sojin kasar iraki suka fara mamiyar kasar iran da nufin murkushe tsarin jamhuriyar musulunci da aka kafa a lokacin ba da jimawa ba amma bayan shekaru takwas ana gwabza yaƙi sojin iran sun samu nasara ta kora sojojin gwamnatin ba'az har zuwa cikin ƙasarsu. su saddam hussein ya samu goyon baya na siyasa da kudade masu tarin yawa da makamai masu yawa na zamani daga kasashen yammacin turai musamman ma dai kasar amurka har ila yau ya samu goyon baya daga kasashen larabawa musamman kasashe irin su saudiya jordan inda sarkin jordan na lokacin sarki hussein ya ziyarci kasar iraki kuma tare da saddam hussein ne suka fara harba igwa ta farko akan kasar iran alamar dogon damba na fara kaddamar da yaƙi gidan-gadan akan kasar ta iran an kashe mutane kimanin miliyan guda a bangarorin biyu an kuma yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa da ƙarshe masaurare ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1868 mulkin shoguns ko kuma shugaban soja ya kawo ƙarshe a ƙasar japan kuma daga lokacin ne aka fara gudanar da sauye-sauye a bangaren zamantakewa siyasa al'adu a wannan ƙasa. shaguns na ɗaya daga cikin dauloli masu ƙarfi a ƙasar japan waɗanda suka yi mulki a ƙasar a karni na goma sha biyu a lokacin duk wani iko da sarakuna suke da shi a lokacin yana ƙarƙashin iko na kyoto amma ikonsa yana ƙarƙashin sojoji da kuma shoguns bayan wani lokaci mulkin ya zama gado a tsakanin shoguns kuma wannan daula ta sami iko mai girma kuma ta samu tasiri mai yawa a cikin ƙasar japan ta hanyar dogaro da ikonsu da tasirinsu shoguns sun hana japan ma'amala da wasu ƙasashe amma shekara guda bayan sarautar muzo hito shekara ta 1867 a hambar da gwamnatin shoguns a ƙasar japan mu a yau. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma bita a kansu da ma bayyana mahangar masana. Shirin na yau dai zai dubi ne dangane da amincewar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi da shawarar da Donald Trump ya gabatar dangane da makomar yankin zirin Gaza, kuma yadda shi kuma Donald Trump ɗin yake amfani da hakan a wani matsayin makami na siyasa domin cimma manufofinsa na siyasa a ciki da wajen ƙasar ta Amurka. Wannan shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. tabbas nasarar da donald trump ya samu na ganin cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da cikakken shirinsa na kawo ƙarshen yakin zirin gaza yana iya taimakawa wajen mayar da shi shirin majalisar ɗinkin duniya a hukumance amma hakan ba zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin gabas da tsakiya ba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi zama a yammacin ranar litinin goma sha bakwai ga watan nuwamba na shekara da biyar domin kada kwarewa akan daftarin kuduri na gwamnatin kasar amurka wanda ta gabatar domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza saboda hasashen rasha da china sun kaurace wa kada ƙuri'a a yayin zaman bayan sun yanke shawarar kinyin amfani da karfin su na hawa kujerar naki bisa buƙatar wasu ƙasashen larabawa da na musulmi da ƙuri'u goma sha uku kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da daftarin ƙudurin na amurka hakan da ya ba da damar fitar da kuduri mai lamba 2,803 na majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2025 kudirin yana da matukar haɗari domin kuwa ya baiwa shugaban ƙasar amurka donald trump kusan cikakken iko akan batun palestino kamar dai yadda kasashen duniya suka umarce shi da ya tantance makoma ta al'ummar palestino wannan kuma tabbas ya ba da damar cewa yana ɗaya daga cikin jerin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda ke goyon bayan aikin yahudawan sahiyoniya da kuma rashin adalci da suke yi akan al'ummar yankin zirin gaza da ma falastinu baki daya akan haka ba karamin tasiri ba ne kamar da kuduri mai lamba 181 na majalisar ɗinkin na shekara ta 2047 ya yi ba wanda ya kira da a raba falasɗinu mai tarihi ba tare da zaɓen raba gardama a tsakanin al'ummar yankin ba dangane da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 242 na shekarar 1967 wanda ya ɗauki batun falasɗinawa a matsayin wani lamari na jin kai kawai wanda ya shafi haƙƙin 'yan gudun hijira tare da yin watsi da yanayin siyasarsu da kuma matsayin batun mutanen yankin falasɗino da kuma makomar kasarsu sannan kuma suke da haƙƙin yin tar da mamayar da yahudawan sahiyuniya suka yi a kan ƙasarsu game da yin amfani da ƙarfi da kuma burin kafa a kasar su mai cin gashin kanta bayan yin karatun ta nasu wannan dai shine abin da aka iya cimmawa akan cewa nassin kudirin kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 wanda ƙididdigar da aka yi ta nuna cewa tabbas akwai ƙarin gishiri wannan kudiri yana maraba da cikakken shirin donald trump na kawo ƙarshen yankin zirin gaza sannan kuma yana ɗaukar sa a matsayin wani muhimmin bangare na kudirin kuma yana maraba da dukkanin ayyuka na tarihi na donald trump na samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a yankin wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kallon su a matsayin wani yunkuri na siyasa sannan kuma ana la'akari da shi a matsayin shaida ta gagarumin rawa da amurka take takawa wajen tsakai da buɗe wuta a yankin zirin gaza wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar haɗari domin kuwa hakikanin gaskiya wannan ba ita ce manufar ba ba wai kawai wannan kudiri yana maraba da kafa majalisar zaman lafiya wadda aka tsara a cikin shirin donald trump ba ne a har ma da amincewa da wannan majalisa da irin yanayin shari'a ta ƙasa da ƙasa wanda tabbas hakan za a yi amfani da shi domin cimma wata manufa da za ta wanke yahudawan sahiyuniya musamman ma dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu daga irin munanan ayyukan yaƙi waɗanda suka aikata akan al'ummar yankin zirin gaza wani abu wanda yake da ban mamaki a nan shine yadda ake ta mu'amala da wannan batu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya shi kansa donald trump zai jagoranci wannan shiri tare da taimakon tony blair tsohon prime minister burtaniya wanda kuma shine aka zaba a matsayin babban sakatare na majalisar tafiyar da yankin zirin gaza karfin da aka baiwa wannan majalisa ta tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 ya ba da damar cikakken iko akan dukkanin hukumomi waɗanda suka shafi gudanarwa da al'amura na riƙon kwarya a yankin zirin gaza ce kuwa har da gwamnatin falastinawa da kuma yadda za a tafiyar da al'amura na tsaro a yankin bar da shawara cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar yin watsi da alhakin da ya rataya akan falastinawa na tafiyar da yankinsu duk da cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci waɗanda suka shafi makomar yankin palestino cewa al'ummar palestino da kansu su tafiyar da yankin su da kansu ba tare da shigar wani bangare ba bisa ga dukkanin alamu majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da alhakin da ya rataya a kanta bisa raɗin kanta dangane da batun palestino duk da cewa wannan al'umma wadda ake zalunta ta fuskar yakin kisan kiyashi da kuma nuna kabilanci ba ga kuma wannan wasu batutuwa ne waɗanda suke nuna da cewa na wanda ya rataya majalisar ɗinkin duniya ba shi ne mika wannan batu ga wani bangare ba a nauyi ne da ya rataya a kanta ta yi ruwa ta yi tsaki domin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar yankin palestino adalci wannan ya haifar da saɓani tsakanin ƙasashe waɗanda suke bin manufa ta amurka daga ce kuwa abin ban da kai ce har da wasu ƙasashen larabawa da na musulmi yayin da kuma wasu ƙasashe masu 'yancin siyasa suke ganin hakan a matsayin wani lamari wanda tabbas akwai lauje a cikin naɗi. domin fahimtar girman ikon da aka baiwa majalisar zaman lafiya domin tafiyar da yankin zirin gaza a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2008 ya isa alurar cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da izinin shiga a cikin dukkanin shirye-shirye waɗanda suka dace domin cimma manufofi na cikakken shirin sannan kuma ciki har da ƙayyade yadda za a tafiyar da al'amura na yankin da kuma aiwatar da tsare-tsare na kafa kwamiti wanda zai zama shine ke da alhakin tafiyar da al'amura ta fuskar tsaro da siyasa a gaza ƙasashen duniya da dama da kuma kafa ƙungiyoyin aiki waɗanda za su shafi al'amuran da suka dace wajen aiwatarwa a yankin zirin gaza suna da halayya da iko na ƙasa da ƙasa da kuma cikakken halarci wajen tafiyar da su daidai da mahangarsu wanda kuma hakan ya haɗa har da kafa gwamnati ta riƙon ƙarya wadda take alhakin gudanar da ayyuka na gudanarwa ta fuskacin aiki sannan kuma ta sake ɗaukar nauyin ginawa da kuma aiwatar da shirye-shiryen farfaɗo da tattalin arzikin yankin zirin gaza da kuma ɗaukar nauyin tafiyar da dukkanin tsare-tsare na gudanar da ayyukan jin kai da al'ummar yankin zirin gazan idan muka ƙara duba waɗannan abubuwa da kyau da suke a cikin wannan ƙuduri mai lamba 2008 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai wajabta wa sojojin isra'ila su janye daga kan iyakokin da suka kwashe tsawon lokaci suna rike da su ba tun daga shekarar 2023 bayan fara kaddamar da harin bakwai ga watan oktoba wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke tattare da babban haɗari a cikin wannan daftarin kuduri domin kuwa hakan tamkar ya halasta wa isra'ila ci gaba da mamaye yankin zirin gaza ne duk da cewa an fitar da wannan kuduri wanda yake da sunan zaman lafiya da kuma dakatar da buɗe wuta idan muka ƙara duba wannan lamari da kyau musamman dangane da shi wannan ƙuduri za mu ga cewa ya danganta janyewar isra'ila daga yankunan ta mamaye a cikin yankin zirin gaza zuwa wani tsawon lokaci wanda ba a tantance ba sannan kuma tamkar an baiwa isra'ila dama ne da ta yanke shawara kan yin hakan ko kuma kin amincewa da yin hakan sannan kuma hakan yana a matsayin bayar da nasara ga isra'ila kuma tabbatar da cewa ita ce take da babban iko akan dukkanin al'ummar Falasɗinu. Kama daga yankunan gabar yammacin kogin Jordan har zuwa cikin yankin zirin Gaza. Wasu bangarori dama waɗanda ake kallon cewa wannan daftarin kuduri bai yi adalci ga al'ummar Falasɗinu musamman al'ummar yankin zirin Gaza ba. Shine yadda ya zama an kakkaɓe hannunsu baki ɗaya wajen tafiyar da al'amuran yankin tare da miƙa wannan lamari ga bangarori na ƙasashen ƙetare. Ko shakka babu ba za a rufe ido akan cewa ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya ta wata fuska yana da wasu fa'idojin ga muradin al'ummar palestino sai da kuma a ɗaya ɓangaren yana taimakawa wajen daƙile mafi girma daga ɓangare na muradin al'ummar palestino shine samun cikakken 'yanci da kuma zama ƙasa wadda ba ta da wata alaƙa da mamaya ta isra'ila ana sa ran waɗannan ƙudurori daga ciki har da wannan ƙuduri na baya nan za su taimaka wajen samar da yanayi mai kyau na ƙarfafa yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta kuma kawar da wasu matsaloli waɗanda suka hana karuwar yawan taimako na jin kai da ake shigarwa a cikin yankin zirin gaza wanda kuma wannan ana ganin cewa zai taimaka wa al'ummar falastinin wajen samun abubuwa da dama da suka rasa musamman a lokacin yakin da aka kwashe tsawon shekaru biyu ana yi wanda isra'ila ta yi kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza duk wata sha dai wannan mahanga ce da hasashe domin kuwa abin da yake a ƙasa sabanin haka ne tun bayan da aka sanar da wannan shiri har inda yau take isra'ila ba ta dakatar da kaddamar da har-haranta ba illa dai kawai ta sassauta kisan kiyashin da take yi amma babu wata rana ta allah wadda isra'ila ba ta kai hari da kuma kashe falastinawa musamman a yankunan arewacin yankin zirin gaza baya ga kuma isra'ila tana ci gaba da kayyade adadin motoci waɗanda suke shigar da taimako zuwa ga al'ummar yankin zirin gaza adadin da aka ayyana a cikin wannan shiri ko rabi daga cikin adadin motocin da aka sa cewa za shiga yankin zirin gaza ba samun damar yin hakan domin kuwa isra'ila ta saka wasu ka'idoji na ƙayyade adadin motocin da za su iya shiga domin kai tallafi da kayan agaji ga al'ummar yankin zirin gaza mabukata a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin alamomi da suke nuna cewa har yanzu akwai buƙatar yin haɗin gwiwa tsakanin sauran ɓangarori waɗanda suke kallon kansu a matsayin mambobi na wannan yarjejeniya da su ɗauki matakai na dakile yunwa da take bayyana a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan wanda kuwa tabbas isra'ila tana da wata manufa da ɗaiɗaita al'ummar falastinu da kuma kawo ƙarshen wannan al'umma mai tarihi a cikin yankin ta ta hanyar haifar da yunwa da kuma ƙara yin matsin lamba akan masu gwagwarmaya waɗanda suke ɗauke da makame a wannan yanki da haka bai kamata wannan abin da ake kallonsa a matsayin ci gaba da kuma samun nasara wajen dakatar da buɗe wuta da ma kawo ƙarshen yaƙi ya zama wata hanya ta siyasa da za a yi amfani da ita domin matsin lamba akan al'ummar yankin zirin gaza da ma al'ummar palestinu baki ɗaya ba tabbas amurka ta yi amfani da wannan damar da kuma sanya wasu daga cikin kasashen larabawa su amince da kudurinta na ganin cewa ta karbi ragamar tafiyar da al'amuran yankin zirin gaza da kuma ayyana tony blair a matsayin wanda zai jagoranci yankin a matsayin shugaban majalisa ta zaman lafiya da kuma gudanarwa a yankin zirin gaza domin hakan ya zama wata dama wadda donald trump yake sanya amfani da ita domin cimma babban sa na siyasa na bayyana kansa a matsayin wani mutum mai son wanzar da zaman lafiya a duniya duk da cewa dai abin da yake a aikace a bayyane sabanin haka ne za mu iya ganin irin rawar da yake takawa a yankin caribbean na latin amurka da kuma wasu batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma yadda yake daukar wasu matakai na matsin lamba akan wasu kasashe da tilasta su bin manufofinsa da mayin barazanar yin amfani da karfi akan wasu kasashe waɗanda suka sabawa manufofi na amurka da kuma irin rawar da ya taka wajen taimakawa isra'ila ka'in da na'in a lokacin da kaddamar da hare-hare akan iran wanda daga bisani ma donald trump ɗin da kansa ne ya bayar da umarni ga sojan amurka wajen kaddamar da hari akan kasar iran duk da sunan cewa yana amfani da hanyoyi na wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da mashin fiɗa wannan tafarki a faɗin duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar riske mu a shirin namu na wannan mako sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alarji wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alarji. Shi dai alarji wani ciwo ne ko a ce larura da ke haifarwa da mutum kaikayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Shi dai ciwon alarji iri-iri ne kuma tasowarsa ya bambanta tsakanin mutane da ke fama da shi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dakta Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alarji. wato shi ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya zamana ya yi ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zama na jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama na kamar ya cutar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin waɗanda mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alerji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abu ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko canwa da makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin kaikayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko man shafawa ma duk wa'annan na wajen wasu kuma abubuwan sun yi amfani da su ne a ciki ko an ci abin ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to su suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga mutum ya samu ko ƙirƙiri a jikin ko kuma irin ƙirage ko mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka ɓangaren jiki daban-daban. idan ma ya yi tsanani wani lokacin za ka ga kumburin har kawai na waje ne kawai ba har a ciki misali wajen numfashi ma a makogoro saman makogoro inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya cika to nau'i nauki ne akwai wanda yake zafi akwai kuma yana da tsanani kuma kuma za ka ga ƙasa ƙasa haka ne yadda watakila ƙaiƙayin ya ko kurajen ya danganta da jikin mutum ya ga dama da mai da martanin da kuma shi abin da yake jawo shi wannan alerji din. Dakta shi wannan ciwon alerji gadon sani ake koya ne lamarin yake. To, ba za a ce gaba gida abu ne na dole sai gado ba. Babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu. Akwai abubuwa da Allah halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauki a cikin jininmu. To za ka ga wasu a zuri'ar sukan ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka dubiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni ne amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar inda ya zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma mudin ya yi cuɗanya sai su ga ya saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadin ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alerji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? Har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi ga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi a ana anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman in irin wannan na gadan sun ya kama shi za a iya maganin shi ya ragu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kanshi ma sai ka ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya wari to amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba to sai dai idan ya tashi aka yi aka yi amma ko ba ka yi ko allura da daidai da wannan sun za su ga ya kwantar shi eh, an manta ma kamar mutum yana da shi to amma dai a ce ya bar mutum ta baki ɗaya in dai yana da irin wannan halaji ne to ta ki a ce ba a wajen ke ke in cutan nan ba ta kasance ba wanda kuma da shi wuyan shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma na ta ga mutum shi kan shi ke ma gane menene yake tayar mashi da wannan ɗin. Kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka? Eh, akwai magunguna suna da dama waɗanda asibiti ake amfani da su amma zaɓen wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam misali irin wannan da zai shafi mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar kaga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in dai don ta ƙananan ƙuraje ne a jiki wata da ko kai ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokaci magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum daga wannan yanayin to amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci masana su za su bambance wanne da ya dace ko amfani da shi kar ya zama na mutum ya yi gaban kanshi ya ce zai sha magani wata kuma ko ya allura a samu aka. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alerji za su amfana da ita ne domin kare kansu Eh, kariya shi ne mutum idan ya zama ne yana cikin wannan yanayi yana samun alaƙi musamman akai akai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne da mutum ya yi kokari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi sai ya fi wannan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya guje shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗinka sutura da shi ko amfani da wani abu dai na daban haka sai mutum ya gida ko in ya san misali yadda ne idan ya zo fito da ita yake samu sai ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwarmu mai sama allah ka taimake su amin. to masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dakta Abubakar Sadiq Isa daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoranci rikicewa mu huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.